بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والرضا والتوكل يختلفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفت وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النذر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوك إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wanda kuma ya yi daidai da uku ga watan uku shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibnu abdul halim ibnu abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wa 700 wannan kuma shine darasinmu na 28 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi wannan shine na 72 malam yake cewa warrida wa tawakkulu yaktanifani al-maqdura فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه yarda da abin da ubangiji ya hukunta wa mutum yarda da kaddara da tawakkali ga ubangiji waɗannan abubuwa su suke shiga tsaka su suke sanya abinda ubangiji ya hukunta a tsaka tsakiya wato su suke sanya kaddara ta ubangiji a tsaka tsakiya fattawakkulu qabla wuqu'ihi war rida ba'da wuqu'ihi dogaro ga Allah kafin abin ya faru ya faru sannan kuma yarda da amincewa bayan abin ya faru bawa ya dogara ga Allah kafin abin da ubangiji ya hukunta masa ya same shi bayan kuma abin ya same shi mai kyau ne ko mara kyau ya yarda da abin ya amince da shi wannan shi ne abin da yake faruwa ga mutum mumini ga mutumin da ya san abin da yake yi a wannan rayuwa yana dogaro ga Allah a cikin dukkan halayensa cikin dukkan yanayin da ya samu kansa a ciki yanayi ne mai kyau ko kuma yanayi ne mara daɗi malam yace wali hadha kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi salati dan haka ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sallarsa yakan ce allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li yakan ce ya ubangiji bi ilmika al-ghaib ina tawassuli da iliminka na gaibi sanin kada abin da yake boye abin da yake fake wanda ya san abin da yake boye babu shakka ya san abin da yake fake shi yasa ubangiji yake yi wa kansa kirari da cewa alimul gaibi wa shahada yakan gabatar da fadar gaibi sannan kuma shahada alimul gaibi wa shahada ubangiji shi ya san abin da yake boye ya san abin da yake sarari wanda ya san abin da yake boye babu shakka ya san abin da yake sarari wa bi qudratika ala al-khalqi ina tawassuli da ikon da kake da shi a bisa halittu duka ikon da kake da shi akan mutane da aljanu da mala'iku gaba daya yace ina tawassuli da waɗannan sifofi naka domin ya halatta mutum yayi tawassuli da sifofin Allah yayi tawassuli da sunayen Allah yace to ina tawassuli da waɗannan abubuwa علمك الغيب وقدرتك على الخلق فأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كراية دني متكر رايور تاكسن itace ta fi min alkhairi sannan ka karɓi raina idan ya kasance karɓar ran shi ya zama alkhairi wannan shi ne abinda aka yarda mumini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mumini ya guraci mutuwa ya yi fatan ya mutu haka kawai ka rika addu'a Allah ka shi ni Allah karbi raina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih fa in kana wala budda fa'ilan falyaqul allahumma hyini ma kanat al-hayat خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا li. haka ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin anas dan malik ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya kuskura ya rika gurin ya rika fatan mutuwa in ya zama dole ne sai ya yi fatan mutuwa din to sai ya ce ya ubangiji ka raya ne matukar rayuwar ita tafi min alkhairi ya ubangiji ka karbi raina idan mutuwar ita tafi min alkhairi wato kada ya saki abun haka nan domin wani abu ya same shi na duniya wani abu ya same shi mara daɗi a duniya kamar yadda ya zo a hadisin lidurrin na zalabihi don wata cuta da ta auka masa rashin lafiya ko talauci ko rashin wani wanda yake so ya rika fatan Allah shi ma ya karɓi ransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ce domin zai yiwu in kana in kana muhsinan fala'allahu يزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب idan ya kasance mutum ne wanda yake mutumin kirki idan ya samu tsawon rayuwa ubangiji ya bashi wato jinkiri mai amfani wala Allah zai kara ayyukansa na kirki idan kuma mutum ne wanda yake mai miyagun ayyuka la'alla idan ubangiji ya yi masa jinkiri zai za a yi dace ya tuba to kaga ashe dai ya guraci mutuwa a haka kawai ba wani abu bane mai kyau annabi sallallahu alaihi yana cewa khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairun ku wanda ya samu jinkiri a rayuwarsa rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau saboda haka za ka so ka samu jinkiri a rayuwa amma jinkiri mai kyau jinkiri mai albarka ayyukanka su yi kyau babu laifi lokacin da mutum yake ganin cewa wata musiba ta kunno kai idan har yawan zo a cikin wannan rayuwa to zai iya halaka to a wannan lokaci zai iya addu'a ubangiji ya ɗauki ransa don kada wannan musibar ta zo ta ruguza masa addini wato idan musibar da ta ji kako mutum ya ga cewa ba ya da ikon da zai iya tunkararta yana da rauni ko na imani ko kuma rauni na jiki ba zai iya jurewa ba zai iya fadawa cikin wannan fitina kuma ya asarar addininsa ya asarar lahirarsa to babu laifi ya guraci mutuwa a wannan lokacin kamar yadda yake zai zo cikin wasu addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza aratta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun ya ubangiji idan har ka nufi wata fitina da bayanka to ka karɓe ni zuwa gare ka ba tare da ina mai fitinuwa ba wato ka karɓi raina kada in fada cikin fitina don haka a wannan lokaci mutum ya iya gurin mutuwa in yana jin cewa abin da yake fuskanta na rayuwa zai iya zama hatsari ga addininsa kamar yadda sayyidina umar imam malik ya rawaito a cikin muwadda abdurrazzaq ya rawaito a cikin littafinsa al-musannaf imam malik ya rawaito a cikin muwadda sayyidina umar ya kasance lokacin da ya ga shekaru sun zo masa yake cewa Allahumma kabarat sinni wa da'ufat quwwati wa wantasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyin wala mufarrid ya ubangiji shekaru na sun yawaita sannan kuma gashi ina ƙara rauni sannan kuma gashi talakawa na kullun karuwa suke domin ana ta ƙara buɗe garuruwa ana ta ƙara shigar da musulunci cikin ƙasashe daban-daban saboda haka daular islama tana ƙara faɗaɗa talakawa na suna ta ƙara yawaita ce ubangiji ka karɓi raina ba ina wanda yake mai sakaci ko kuma ainihin mai tozarta haƙƙin talakawansa ba yana gudun cewa tun da yanzu shi ya yi rauni sannan kuma ga mulkinsa ya ƙara faɗaɗa yana jin tsoron ya yi sakaci wani abu ya faru a cikin mulkinsa na rashin adalci ubangiji ya kama shi da wannan laifin saboda ka ya roƙi Allah ya kubutar da shi ya karɓi ransa domin kada wani abu ya je ya shafi addininsa malamai suka ce sayyidina Umar yana yin wannan addu'a ba da jimawa ba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa to kaga wannan yana nuna halacci a yayin da mutum ya ga cewa zai fitulu a cikin addininsa zai yi asarar addininsa ya roƙi mutuwa amma abin da ya zo na addu'ar annabi yusuf alaihi salam da yake cewa tawaffani musliman wa alhikni bis salihin wannan baya daga cikin gurin mutuwa baya daga cikin fatan mutuwa wannan fata yake idan ajalinsa ya zo ya mutu musulmi wannan kuma daban ka roƙi Allah maɗaukakin sarki idan ajalinka ya zo ka mutu musulmi kamar yadda Allah ce wala mutunna illa wa antum muslimun to shine da annabi Yusuf alaihi salam yayi lokacin da yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ba wai ya gurace mutuwa bane a wannan lokacin yana fatan in mutuwarsa ta zo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa yana mai imani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka khashiyataka fil ghaibi wa shahada ya ubangiji ina roƙonka ka kinsa min tsoronka fil ghaibi lokacin da nake ni kadai lokacin da babu wani wanda yake gani na lokacin da nake cikin halin fakuwa wash shahada da lokacin da nake cikin jama'a lokacin da kowa yake iya gani na ya ubangiji ka sa min tsoronka ka sa min tsoronka lokacin da nake ni kadai halittunka duka babu mai gani na sai kai kai kadai to ka sa ni in ji tsoronka kada in yi abin da baka so a wannan lokacin haka nan lokacin da nake cikin taro nake cikin jama'a na zo aikata wani abu na ibada ubangiji ka sa mun tsoronka kada in yi riya lokacin da mutum yake shi kadai to shedan ya fi zuga shi yayi saban Allah in kuma ya shigo cikin jama'a zai bauta wa Allah shedan kuma sai ya amfani da wannan damar ya zuga shi ya yi riya to shi da yake roƙon ubangiji ya kare masa tsoronsa gare shi ya kare masa takawarsa ya zama a lokacin da yake shi kaɗai ba zai saba wa Allah ba haka nan lokacin da ya shiga cikin taro ya shiga cikin jama'a ba zai yi abin da Allah baya so ba wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war rida ina ka faɗar gaskiya yayin da nake cikin halin fushi ko kuma nake cikin halin yarda domin galibi idan mutum yana cikin halin fushi yakan yi rashin adalci wani lokaci halin fushi wato in ya yi fushi yakan sa shi ya cutu wani ko ya wuce haƙƙinsa ko da wajen neman haƙƙinsa ne idan ya fusata to yakan iya yin abin da ya wuce haƙƙinsa wani ne ya zage shi to shi kuma in ya tashi sai ya ce sai ya lakaɗa masa duka kaga ya wuce abin da ya masa ko ya da shi ya ce shi kuma sai ya kashe shi to halin hushi yakan sa mutum ya faɗi abin da ba daidai ba haka nan zai yi fil ghadabi wato a halin wasu suna hushi da ni kada hushin wasu da ni ya sa in ki faɗar gaskiya mutum yana tsoron su wane da wane da wane za su yi fushi da shi idan har ya faɗi gaskiya ya ubangiji kakka sa in zama wanda zai ɓoye gaskiya saboda kawai kada wani ya fushi duk ma'ana za ta ɗau wannan haka nan fi halin riba lokacin da yake cikin hali na yarda na kwanciyar rai na kwanciyar hankali da nutsuwar rai kada wannan ta sa shi ya dinga faɗar abinda ba daidai ba wani lokaci in mutum farin ciki ya ci koshi sai ka ga har wasu batu yake yana faɗa abin da ma ba ba to wannan shi ma yanayi ne da yake sa mutum wani lokaci ya fita daga daidaito ko kuma a'a yana son ya gamsar da wasu su yarda da shi shi ma wannan wani lokaci mutum yakan yi ƙari a cikin maganganunsa domin samun gamsuwar wasu da yardar wasu to ce ya ubangiji ina roƙonka ka kinsa min faɗar gaskiya yayin da nake cikin fushi ko kuma nake cikin yarda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance haka yake ba abin da yake faɗa sai gaskiya a cikin kowane yanayi yake ciki shawa sun ce wa amr bin abdullah ibn amr ibn al-as me yasa kake rubuta duk abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin halin fushi ko a cikin halin yarda ma'ana me yasa kake rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da yake cikin halin hushi ko yake cikin halin farin ciki wato suna ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya faɗar abin da ba shi ne ba ko zai iya faɗar abin da ba haka ba yayin da yake cikin fushi ko yake cikin halin yarda shine Abdullahi ibn Amr ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta masa abin da Qurayshawa suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka rubuta ko me ka ji daga gare ni fa wallahi ya nuna bakinsa ya ce wallahi ma faraja min fi hadha illa al wallahi babu abin da wannan bakin nawa ya taba furtawa ya taba tofawa wanda ba gaskiya ba saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kowane yanayi yana kirdadan gaskiya yana faɗar gaskiya wa as'aluka al-qasd fil faqr wal ghina ina roƙonka tattali fil lokacin da nake cikin talauci ko gina ko lokacin da nake cikin ainihin wadata mutum ana bukatar sai ya zama tsakatsakiya kamar yadda Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull al-bast fataqud maluman makhzula mahsura kada ka sanya hannuwanka ka kukunce su a wuyanka wato kada ka zama mammako mai ruwa kada kuma ka shimfiɗa hannunka kullal basti ka zama mai almubazzaranci sai ka wayi gari kana abin zargi kana kuma wanda yake mai nadama Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutum ya zama mutawassit ya zama tsakatsakiya ba wanda yake rowa ba saboda tsoron talauci yana gudun kada ya rasa ko kuma a'a saboda yana da shi amma kaɗan ne barayin ruwa. rowa kada ka zama haka ko kuma lokacin da ka samu da yawa kada kuma ka zama mai almubazzaranci ka dinga facaka da dukiya baka san cewa wannan dukiya ta ubangiji ba ce ajiya kai ya baka saboda ka ya tsara maka kuma ga yadda zaka kashe idan har ka kashe ba bisa dokar ubangiji ba ba yadda ya tsara maka ba to kai laifi wa as'aluka na'iman la yanfat ina roƙonka ni'imar da ba ta karewa ita ce ni'ima ta imani ni'ima ta lahira ita ce ni'imar da ba ta karewa wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ina roƙonka farin cikin da baya yankewa Allahumma inni as'aluka ar-rida ba'da al-qada ya ubangiji ina roƙonka yarda da amincewa bayan hukunci bayan ka hukunta abun gare ni ina roƙonka ya ubangiji ka amince mu wa as'aluka bardal aishi ba'da al-mauti ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim ina roƙonka daddaɗan gani ko daɗin gani zuwa ga fuskar ka mai karamci yarda da amincewa da abin Allah maɗaukakin sarki ya hukunta iri biyu ce akwai yarda da amincewa da abin Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi da amincewa da gamsuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana a dunkule shine yarda da shari'ar Allah ka yarda da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sawa'un umarni ne na wajibi ko na mustahabbi ko um, kuma hani ne na haramci ko na karhanci ka yarda da cewa wannan daga Allah ne kuma ka ga cewa wajibi ne ka yi aiki da abin da Ubangiji ya ɗora maka na shari'a wannan rida ce ita kanta wacce ke wajibi an rida bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa su suka fi cancanta ya yarda da su in har sun kasance muminai ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون kaga ubangiji ya ce walau annahum radu da dai a ce sun yarda ashe a wannan lokacin ana buƙatar su yarda da hukunci da ubangiji ya ajiye na shari'a kada su yi bakin ciki da abinda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta na raba ganima kowa an bashi kasansa haka shari'a ta ce ba ka su yarda da wannan wannan shi zai bambanta su da munafukai wanda kuma ya yarda da abin da ubangiji ya aiko na shari'a ya ajiye na shari'a wannan daidai yake da munafuki. shi yasa Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in yutu minha idahum yaskhatun daga cikin su akwai wanda yake yi maka tsegumi ko yake zindanka akan abin da ya shafi sadaka in an ba su daga cikin abin da aka tara na zakka rado sai su ji sun yarda sun gamsu sun ji daɗi idan kuma an haɗa sai su koma suna hushi saboda haka wannan yanayi na yarda da abin da ubangiji ya hukunta wajibi ne arrida bi shar'illah akwai kuma arrida bil masa'ibi lokacin da musiba ta auka wa mutum ta talauci ce ko rashin lafiya ko kaskanci ko rashin wani nashi to a wannan lokacin ana buƙatar ya samu yarda yarda shine inshirahu sadri ba'da wuqu'il musiba zuciyarka ta yi fayau duk da cewa ga musiba ta auka maka ba za ka damu ba ba za ka rika korafi ba ba za ka rika sa'ayi kai kawo yaya za ka raba kanka da wannan abu ba shi da abin da ake kira ar-rida bil masa'ib akwai bambanci kamar da muka faɗa wancan satin tsakanin as-sabru 'ala al-masa'ib da kuma ar-rida bil masa'ib ar-rida bil masa'ib shine ka ji cewa abin nan da ya same ka ba wani abu bane zuciyarka ta yi ta yi fayau ta yi haske ba za a ga alamun bakin ciki da bacin rai da damuwa tare da kai ba abin zai zo kamar bai zo ba abin zai faru kamar bai faru ba wannan shine ar-rida bil masa'ib as-sabru 'ala al-masa'ib shine ka yi haƙuri ba tare da kana ta ƙorafi ba ba tare da kana kai kukan ubangiji ba ba tare da kana nuna cewa kai ba haka ya kamata ubangiji ya mu'amalance ka ba wannan haramun ne dole ne mutum ya zama mai haƙuri ya lokacin da musiba ta same shi ya yi haƙuri ya mai da abin ga Allah alladhina idza asabatun musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika عليهم salawatu min rahmah wa ulaika wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ubangiji yace su ne waɗanda idan ba ta same su a wannan lokacin sai su mai da al'amari ga Allah lillahi wa mu mu ga Allah ne halitta ce ta ubangiji mulki ne na ubangiji bayansa ne kuma dukkan mu gare ga ubangiji muke komawa ubangiji ya ce to waɗannan su ne waɗanda suke samun wato salawatu min rabbihim suke samun kusanci da salati daga ubangijin su suke samun rahama kuma waɗannan su ne shiryayyu su ne wanda ubangiji ya kirawo su da masu haƙuri wa bashiris sabirin allazina idza asabatuhum musiba da haka masu haƙuri su ne waɗanda suke jurewa su mai da al'amari ga Allah lokacin da musiba ta same su duk da cewa za su yi sa'ayi wajen su ga cewa in talauci ne sun kawar da kansu wannan in rashin lafiya ne su ta neman magani su su warki wannan baya kore a sabru alal al-masa'ib amma ba za ka same su ba inda suka zauna suna nuna takaici ya haka abin ya haka ya ta faru gare su ba za ka same su suna wannan ba to wannan mataki wajibi ne akan kowane mumini ya zama sabirun muhtasibun inda al-masa'ib mai haƙuri mai mai da al'amarinsa ga Allah mai neman ubangiji ya bashi ladan abin da ya faru gare shi yayin da wata musiba ta same shi amma ar-rida bil masa'ib wannan mustahabbi ne mustahabbi ne al-hasan al-basri yana cewa ar-rida azizun walakin as-sabra mu'awwal al-mu'min ar-rida azizun ba kowa yake iya samun mataki na yarda ba da amincewa da jin zuciyarsa ta yi sanyi yayin da kuma musiba ta auka masa ce wannan abu ne mai wahalar samuwa amma abin da yake madogarar mumini shine hakuri to hakuri abu ne wanda yake mumini dole ya dogara a kansa ya yi hakuri yayin da abu ya faru gare shi akwai arrida bil kufri wal fusuq wanda haramun ne mutum ya yarda ya amince wa kafirci da fasikanci da kangarewa domin bawa bai kamata ya yarda da wannan ba saboda Allah ma madaukakin sarki bai yarda da haka ba wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji bai yarje wa bayansa su yi kafirci ba kamar yadda Allah ce fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda an al-qawm al-fasiqin ko da ka yarda da su ubangiji ba zai yarda da mutanen da suke fasikai ba don haka mutumin da yake so ya samu matsayi na arriba li qada'illah matsayi na bayan Allah to ya lizimci abin da Allah ya yarda da shi idan ka lizimci abin da Allah ya yarda da shi to zaka samu kuma makamin rida kamar yadda wani bawan Allah yake cewa man arada an yabluga mahallar rida falyalzam zan ja'alahu Allah ma ja'ala ridahu fihi wanda duk yake so ya samu matsayi na rida din nan to ya lizimci abin da Allah ya yarda da shi ma'ana ya rika aikata wato ayyuka na shari'a ya rika aiki da umarni ya rika barin abin da ubangiji ya hana idan mutum ya tsaya kan shari'a to tar to Allah maɗaukakin sarki zai kai shi wannan matsayi na arriza bi qada'illah bayi na Allah da dama sun kai wannan mataki Umar ibn Abdul Aziz khalifa wanda ya bi sahun khalifofi shiryayyu yana cewa asbahtu wa mali sururun illa fi mawaqi'il qada'i wal qadar ce na gari babu inda nake samun kwanciyar hankali ba da farin ciki sai wuraren da kaddara da hukuncin ubangiji ya auka mu a nan ne ma nake samun sanyin zuciya in ga cewa ga wani abu mara daɗi ya faru ya faru gare ni kaga wannan mataki ba kankani bane mutumin da ya kai wannan mataki to duk rayuwarsa farin ciki ce babu kuma wani abu sunan shi bakin ciki ko azaba ko wahala a rayuwarsa kana aishuhu kulluhu fi na'imin wa surur gaba ɗaya zai zama rayuwarsa cikin farin ciki yake Allah yana cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to duk wanda zai yi aiki na ƙwarai Mu namiji ne ko mace in ji Allah ya ce wa huwa mu'min alhalin yana mumini to wannan lalle za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi to wasu malamai suka ce rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar da mutum ya kai saboda yarda da abin da ubangiji ya ya hukunta masa har ma baya jin wani abu na damuwa a rayuwarsa ta duniya wannan shine maganar da wasu daga cikin magabatan mu na kwarai suka faɗa alhayatu tayyiba hiya rida wal qana'a rayuwa mai daɗi da Allah ya ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar yarda da kuma wadatar zuci don haka waɗannan bayi na Allah suna samun wannan mataki na jin su masu yarda ne da duk abin da Ubangiji ya hukunta musu saboda wani lokaci sukan hararo hikimar shi ubangiji wanda ya hukunta musu wannan abu da irin zaɓin da ya bayar na zaɓa musu wannan abu sun tabbatar da cewa ubangiji ba wanda ake tuhuma bane cikin hukuncinsa sukan duba wannan ubangiji ba a tuhumarsa cikin abin da ya hukunta kuma ubangiji yana da hikima cikin duk abin da ya yi sukan hararo wannan wani lokaci kuma sukan hararo ladan da za su samu yayin da suka yi wannan yarda da suka amince to wannan tunanin lada gwaggwaba da ubangiji zai ba su da gobe kiyama sai ya mantar da su zafin abin da suke ciki saboda haka sai su daina jin ba ciwon abin da ya same su wani lokaci kuma suna hararo girman shi ubangiji wanda ya dora musu wannan bala'i to ko dai su hararo hikimarsa ko su halalo ladan da zai ba su ko kuma su halaro girman sa shi kansa wanda yake da girma irin na ubangiji wanda babu kuma mai girma kamar nashi babu shakka ba wanda za ka yi korafi ba ne akan abin da ya hukunta maka an tambayi wani daga cikin tabi'ai yayin da ba shi da lafiya aka tambaye shi game da rashin lafiyarsa sai yake cewa ahabbuhu ilaihi ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilaihi ahabbuhu ilayya abinda ya fi so shi ni ma na fi so wato abinda ya fi so shi da ya saukan min da wannan rashin lafiya don haka shi ni ma wannan na fi so don haka wannan mataki ne wato kaiwa gare shi yana da wahala sannan bardul aishi ba'da al-maut sanyin rayuwa bayan mutuwa sanyin rayuwa shine daɗin rayuwa zaƙin rayuwa abinda zai faranta maka rai idan ka gan shi ko ka ji shi wannan shine abinda ake nufi da bardul aishi ba'da al-maut daɗin rayuwa da sanyin rayuwa da abin da yake na faranta rai na hakika wannan baya kasancewa sai a lahira annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sahihai yana cewa allahumma la aisha illa aisha al-akhirah ya ubangiji babu wata rayuwa in ba ta lahira babu wata rayuwa in ba ta lahira ba domin abubuwa ne biyu suka haɗu suka yi mutum jikinsa da ruhinsa jikinsa yana rayuwa ne ta hanyar ci da sha yana buƙatuwa zuwa ga auratayya yana buƙatuwa zuwa ga sutura da dukkan wasu abubuwa da ubangiji ya hore a nan duniya wanda ita ce rayuwa ta jiki ta gangar jiki rayuwa ta ruhi takan samu ne ta hanyar sanin Allah ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar yi wa Allah zikiri da ambatansa da sansa da jin ainihin ga da shi wannan shi kuma shi ne yake raya ainihin zuciya yake raya ruhi idan babu wannan to ruhi ko ba zai rayu ba kamar yadda ka san in babu ci babu sha jiki ba zai rayu ba idza kunta qutan nafsi thumma hajartaha falan tasbira an-nafs allati anta qutuha ستبقى بقاء الضب fil ma'i aw kama ya'ishu bi bayda'il mafawiz yake cewa idan har kai ne ka zama abincin ruhina abincin zuciyata sannan kuma sai ka ƙaurace wa wannan zuciya to babu shakka wannan zuciya ba za ta iya haƙuri ba domin kai ne abincinta ba za ta iya juriya ba za ta zama kamar damo a cikin ruwa kaga ba zai rayu ba ko kamar kifi a cikin sahara kaga ba zai rayu to haka nan zuciyar da ta rasa abincinta wanda shine ambatan masoyinta da da'a ga masoyinta ga biyayya da shi wani daga cikin malamai ya tambayi wasu wanda yake tare da su ya ce me kuke zaton shi ne rayuwa mata udduna Aisha fikum me kuke tsammanin shi ne rayuwa sai suka ce masa at-ta'amu wash-sharabu a ci a sha an baka ci ka sha ba ai ba za ka rayu ba sai ya ce da su innamal aishu innamal aishu Allah yabqa minka jarihatun illa wa hiya tujadibuka ila ta'atillah abinda ake nufi da rayuwa shine ya zama na babu wata gaba a jikinka face tana fusgarka zuwa da'ar Allah wanda ita ce rayuwa wa man asha ma'a Allah taba aishuhu wa man asha ma'a nafsihi wa hawahu tala tala tala tala mutumin da zai rayu tare da Allah to wannan rayuwarsa ta wanda kuma zai rayu tare da san zuciyarsa to wannan ne yake cikin hauka da rashin hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ya fi kowa rayuwa tare da Allah saboda haka duniya ba ta gabansa domin wanda zai bawa abin da ya shafi raya gangar jikinsa muhimmanci sama da raya ruhinsa to wanda yana cutar da ruhinsa ne yana cutar da lahirarsa wanda zai yi ƙoƙarin raya ruhinsa da zuciyarsa da yi wa Allah biyayya da tasbihi da takbiri da tuna Allah ko da yaushe to wannan babu shakka ba za ka samu zuciyarsa ta makalu da duniya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa masali wa masalin duniya mali wa duniya masali wa masalin duniya ka masali rakibin istazalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha Tuni da duniyan nan me ka hada ni da wannan duniya ai ni misali na da wannan duniya kamar matafiyi ne da ya zo ya yi rundumi a ƙarƙashin wata bishiya yamma na yi bayan ya huta ya ɗau kayansa ya ci gaba ya kama hanya to haka nake a wannan duniya ba na zo zama ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da irin abin da Allah madaukakin sarki ya buɗe masa na ni'imomi na dukiya da ganima har ya mutu bai taɓa cika cikinsa tatil ya koshi min khubz sha'ir ba ko da da gurasa bai taba cika cikinsa katil ba domin gwargwadon yadda za ka rika cika cikinka kana batsewa gwargwadon kuma yadda ruhinka za ka rika samun matsala ka gwada ka gani duk in ma kana kiyamun laili ka cika cikinka kai ka batse ka yi ka kwanta ka yi gyatsa ka ga kiyamun lailin za ta yi ba za ta yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ishi mutum sharri ma cikinsa kawai cikinka kawai ya ishe ka sharri saboda haka wanda ya rayu a duniya bai more ma wannan duniyar ba to wannan shine yayi zuwan banza ya tafi a banza wani malami yana cewa masakinu ahli duniya. kharaju minha wa ma zaqu tiba shay'in fiha ko wa ma zaqu atyaba shay'in fiha yace miskinai masu ban tausayi a wannan duniya su ne waɗanda suka bar duniyar ba su ɗanɗani abin da ya fi komai daɗi a duniyar ba aka ce da shi menene ya fi komai daɗi a duniya ya ce ma'arifatullahi azza wa jal sanin Allah da bauta masa wanda shi ya fi komai daɗi a duniya faman asha fi duniya la ya'rifu rabbahu ولا ينعم بخدمته فعيشه كعيش البهائم wanda zai rayu a duniya bai san Allah ba bai san ya zai yi wa ubangiji hidima ya bauta masa ba to rayuwarsa da ta dabbobi ɗai naharuka ya maghruru sahwun wa ghaflatun wa lailuka nawmun warrada laka lazimu wa tat'abu fi ma sawfa takrahu ghibbahu kadhalika fi dunya ta'ishu al-bahaimu haka wani bawan Allah yake cewa da rana ya kai wanda ka rudu da kanka rayuwarka da rana gaba daya rudu ne da rafkanwa daga gafala in dare yayi kuma sai bacci kuma ga mutuwa nan tare da kai ba za ta ba za ta kyale ka ba warrada laka lazim ko ka so wata rana sai ka mutu Wata ta'abu fi ma sawfa takrahu zibbahu kada wahala akan abinda daga baya zaka ganshi kuma ka yi nadama dama kazalika fi dunya ta al-baha'im to haka dabbobi suke rayuwa a duniya To haka wanda rayuwarsa kullun tunanin me zai samu bakin cikin me ya rasa me zai ci me zai kai bakinsa to wannan rayuwarsa da ta dabba babu bambanci saboda haka daɗin rayuwa ko rayuwar da ta fi kowace daɗi ita ce ta lahira ita ce wacce mutum zai samu bayan mutuwa domin duk abin da za ka samu a nan duk irin yadda ka zama ka samu abin da kake bukata a duniya na ni'imar jiki da abincin gina jiki wanda zai sa ka farin ciki to wannan ni'imar cike take kuma da abubuwan da zai kawo mata cikas abubuwan da su kawo mata cikas wani lokaci za ka yi rashin lafiya wannan ma cikas ne wani lokaci za ka rasa wani naka wannan ma cikas ne ko kuma bayan sarauta da mulki zai dawo kuma kaskantacce abin tausayi da su ne a gaba su suke faɗa aji su suke barazana su suke kurari su suke ɗaurewa su suke cuna karnukansu to yanzu kuma ga su sai ga su ake musu cune kaga duk yadda za ka more wa duniyar ubangiji zai baka abin jin daɗi a duniyar sai kaga cewa kuma akwai matsaloli a ciki idan ma baka samu wata matsala ba akwai wata matsalar da babu makawa sai ta faru gare ka ita ce mutuwa mutuwa za ta zo duk ta ɓata maka lissafi ta dagula maka lissafi musamman ba idan mutum ya kasance bayan mutuwar kuma babu rabo a can to wanda ya fi komai tashin hankali aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'u Allah madaukakin sarki yace baka gani ba idan mun ji yadda su daɗi a nan duniya kenan na shekaru masu yawa thumma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abin da ake musu alkawari zai faru gare su yazo ya faru suka mutu ma aghna anhum ma kanu yumatta'u abinda suka rika ji na jin daɗi da holewa a duniya ba zai wadace su komai ba ba zai amfane su komai ba kamar yadda dan wuta zai ce ma agna anni maliya halaka anni sultaniya dukiyarsa bata amfane ni ba yanzu ma na nemi mulki na na rasa to kaga ashe ko da baka samu wata matsala ba ta talauci ko ta rashin lafiya akwai mutuwa tana tafi akwai sanda harunan rashid ya gina babbar fadarsa babban gidansa da ya gama sai ya kirawo walima aka kawo abinci kala-kala da abin sha iri-iri da abokan holewa aka taru ya kirawo abul attahiya wani mawaki, ya ce da shi to gashi yanzu dai kaga dai irin ni'imar da muke ciki ga gida ga fada ta kammala ga abinci kala-kala ka yi mana bayanin irin wannan yanayin ka sifanta mana irin wannan yanayin da muke ciki sai abul attahiya sai ya kada baki ya ce ish ma bada laka saliman fi zilli shahiqatil qusuri yus'a alayka bima ishtahaita lada ar-rawahi wa fil bukuri fa idha an-nufus taqaqa'at fi diqi hashrajati as-suduri fa hunaka ta'lamu muqilan ma kunta illa fi ghurur yace ka rayu yadda kake so cikin kwanciyar hankali kana cikin manya-manyan gidaje da gine-gine ce ana kai kawo ana kai maka da safe da yamma duk abin da kake so ga masu kawo maka nan ce to ranar da ranka za a matse shi a cikin kirjinka ana zare shi da ƙarfi to a lokacin za ka san cewa a cikin rudu kake ya kirawo shi don ya faranta masa rai kuma ya dagula masa lissani ya kirawo ka don ka faranta masa rai sai ka dagula masa al'amura sai harunan rashid ya ce da'ahu fa innahu ra'ana fi amal fakariha an da na amal shi ka rabu da shi ya gan mu cikin makanta ne sai ya ga bai dace bai kara mana makanta saboda haka ko da ka samu wani abu da kake ganin ka more a duniya to wannan ba mai dorewa ba ne kuma rudu ne kamar yadda Allah ce wa mal duniya dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba wani abu bane face jin daɗi na rudu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon Allah bardal aishi Ba'adal mauti domin wannan ita ce rayuwar jin daɗin rayuwa bayan mutuwa ce wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim sannan ina roƙonka daɗin duba zuwa ga fuskar ka mai karanci wannan shine mafi girman abin da mumini zai samu ranar gobe kiyama ya ga Allah maɗaukakin sarki bauta masa yake yanzu amma baya ganin sa ranar da ubangiji zai so ya nuna masa zatinsa to a lokacin sai ya fi jin daɗi sama da kowane lokaci daɗin da bai taɓa sa ba ya tabbata cikin sayo muslim hadithin suhaif ar-rumi yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza dakhala ahlul jannati al-janna nada munajin يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم أن ينجزه لكم قالوا وما هو ألم يبيد وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ألم يجرنا من النار فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوكتين da الجنة ذات shiga الجنة ubangiji sai ya umarci mai yekuwa ya yekuwa ya ku yan aljanna akwai wani alkawari da ubangiji ya yi muku kuma yana so ya cika muku bayan fa sun shiga aljanna kuma sai su ji ana akwai sauran abu abin da ya rage za a cika muku wani ciko za a yi wa ɗan aljanna suka ce ɗan aljanna su ce menene kuma za a yi mana ciko me za a cika mana kuma ubangiji ya ya abin nan fara haskaka fuskokinmu sannan kuma ya nauyaya ya mizaninmu ya shigar da mu aljanna ya kubutar da mu daga shiga wuta to kuma menene ya rage to daga nan ubangiji sai ya kwaranya hijabi shamaki da ke tsakanin su gare sai su ganci bai ubangiji bai ba su wani abu ba da za su ji daɗinsa sa kamar wannan wannan shine ziyada din da ubangiji ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗar Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada Lallai waɗanda suka kyautata aikin su a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wanda ya fi aikin nasu sannan kuma da daɗi da ɗuriya. to wannan ɗoriyar ita ce ganin ubangiji wani malami yana cewa lahira ba komai ba ce ba don afuwar ubangiji ba sannan aljanna ita ma ba wani abu ba ce ba don ganin ubangiji ba wato ganin ubangiji shine sama da komai kamar yadda lahira ka samu afuwa ta ubangiji shi ne sama da komai alhassan albasri yana cewa bayan allah da suke bauta masa da suna jin ba za su gan shi bara na gobe kiyama da sun gurace ma mutu ma'ana babu kuma sauran wani abu da za su samu sama da wannan kuma saboda haka babu abin da yake bawa zai more masa ranar gobe kiyama kamar ganin ubangiji ahlus sunna sun yi imani da cewa za a ga ubangiji ranar gobe kiyama mumine za su gan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi sahihi a bukhari da muslim innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yati za ku ga ubangijin ku ranar gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu ba kwa turereriya wajen ganin sa wata daren sha hudu ba buƙatar ana kana cewa an kare maka haka za ku ga ubangiji Allah na cewa wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana masu ni'ima ne kuma masu duba ne zuwa ga ubangijinsu ubangiji yana cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin Mahjubun. game da yan wuta ce ubangiji ya ce su ga barin ganin ubangijinsu waɗanda ake musu shamaki ne ranar gobe kiyama kaga idan kafirai ba za su gan shi ba an musu shamaki babu shakka mumine za su gan shi kenan domin Allah ba zai daidaita sakamakon kafirai da na mumine ba ya hana kafirai ganin zatinsa kuma ya hana ma mumine ba zai yi haka ba to amma akwai kungiyoyi karkatattu daga cikin kungiyoyin da suke jingina kansu ga musulunci mu'tazilawa waɗanda suke cewa ba za a ga Allah ba to sun da suna fatan haka ubangiji ya haramta musu ganin sa ranar gobe kiyama tunda haka suke fata mumin yadda za a ganshi muna fatan ubangiji ya ba mu wannan jin daɗin kamar yadda annabi yake addu'a wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa as'aluka shauqa ila liqa'ika ina roƙonka bege zuwa ga saduwa da kai wannan mataki ne wanda yake ba kankani ba mataki ne na tatattun bayan Allah kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake cewa wa ajiltu ilaika rabbi litarda na yi gaggawa zuwa ga ubangijinka zuwa ga ubangiji zuwa gare ka ya ubangiji litarda dan ka yarda da ya yi gaggawa zuwa ga saduwa da ubangijinsa to haka mumini yake shauki zuwa ga saduwa da ubangijinsa kamar yadda Allah yake cewa man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa to ajalin ubangiji yana nan tafi to mu'minai suna fata suna ɗauki suna begen su sadu da ubangijinsu shine ubangijinsu ya sa musu mau'idi ya sa musu lokaci na haɗuwa da shi ɗin domin zuciyarsu ta nutsu hankalinsu ya kwanta fa inna ajala Allah la'at domin duk abin da ka san yana nan tafi to kana jin kusa yake sai ubangiji ya kwantar da hankalinsu da cewa su yi hakuri, ranar da nan tafi don haka bawa ya shtaqu ila Allah bawa ya shtaqu ila Allah wa shauqu ila Allah huwa nihayatus safar bawa yana cikin rayuwarsa anan kamar matafi ne inda zai ajiye sandar tafiyarsa yulqi asad tirhal shine ranar da zai haɗu da ubangijinsa shine inda ila rabbikal muntaha ranar nan tafiya ta kare kuma bawa ya sadu da ubangijinsa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo mala'ika karɓar ran mumini to mumini zai ji ba abin da yake so illa a gama karɓar ran nan ya haɗu da ubangiji kafiri kuma lokacin da ubangiji zai turo mala'iku su zare ransa su firge ta da karfi a lokacin ba abin da yake tsana ya tsana zai ji ya tsana a duniya irin mutuwa shi ne ma'anar hadisin man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a lokacin da annabi ya faɗi wannan Aisha ta ce to ai kulluna yakrahu al-maut ya maut ya rasulullah ai ba wanda ba yake jin yana son mutuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ga abin da ake nufi lokacin mutuwar bawa idan mumini ne zai ji yana son ya mutu din lokacin mutuwarsa domin abin da zai gani na bushara zai mala'ikun da zai ga sun zo da ƙanshin da suke yi sai ya ji yana son saduwa da ubangiji kafiri kuma yadda zai ga wato mummunar bushara irin mala'ikun da zai gani waɗanda ba su da kyan gani da irin da zai je suna wani wari da yadda za su fuskanto shi cikin hushi sai ya ji kuma kai duk bala'in da yake ciki gari a bashi ya ci gaba da zama a cikinsa a nan duniya akan ya tafi ga Allah to wannan shine ma'anar man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu haka bawa cikin shauƙi yake yana san haɗuwa da ubangijinsa cewa as'aluka shauƙa ila liqa'ika min ghairi abu mudirra ba tare da wata cutarwa mai cutarwa ba ba tare da wani abu wanda zai cutar da ni ba to yana son haɗuwa da ubangijinsa ba tare da dan wani abu a nan duniya ya sa shi yana son mutuwa ba da annabi ya hana mutum ya yi fatan mutuwa to ya je yana son haɗuwa da ubangijinsa ba wai dan duniyar ta masa kunci ba an takura masa ya ji kai gara ma ya mutu a'a shine min ghairi darra'a mudhirra wala fitnatin mudilla ba kuma don wata fitina wacce take mai batarwa ba Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya ubangiji ka kawata mu da ado na imani Allah hudatan muhtadin ka sanya mu shiryayyu kuma masu shiryarwa shiryayyu kuma waɗanda suke ababen shiryarwa wannan hadisi Ahmad da Nasa'i suka ruwaito shi daga hadisin Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir ya yi sallah ya gama sallah sai sahabbansa almajiransa suka ce ya aka yi ka taƙaita sallah ya maka ga ka takaita sallah yace na'am na takaita sallah amma na yi wata addu'a a cikinta wacce na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ce ita ce wannan shine sai ya karanta musu ce ya ji wasu kalmomi daga annabi sallallahu alaihi wasallama masu daɗi ya kuma roƙi Allah waɗannan abubuwa wanda bai taɓa jin kalmomi masu daɗi irinsu ba saboda haka wanda ya nuna addu'a ce da mumini ya kamata ya yi ta a cikin sallarsa ko bayan gaba sallarsa domin irin kalmomin da ta kunsa wacce za ta sa rayuwar mumini ta zama rayuwa ce mai daɗi mai sauƙi a nan duniya kuma ya yi kyakkyawan fata rana gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم والصلاة والسلام muhammad أشرف الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين wannan yana cewa menene matsayin wannan littafin almadarisul alamiya ina nufin watakila yana nufin littafin bakar abdullah abu zaid allah ya ji kansa da rahmarsa ya rubuta littafi duk da ba a buga littafin a matsayin littafi ba an fitar da shi to amma akwai shi a gurare daban-daban a. yanar gizo-gizo wato intanet wannan littafi Sheikh Bakar Abu Zaid ɗaya daga cikin malamai na sunna da ke ƙasa mai tsarki ta Saudiya shi ya rubuta shi ya rubuta shi a wani lokaci da aka samu wasu kiraye-kiraye daga wasu waɗanda suka je turai suka yi karatu sai suke ganin me zai hana ba za a buɗawa makarantun missionaries su zo su buɗe makarantu a ƙasa mai tsarki ba irin yadda suke da irin ta a beirut da masar da wasu ƙasashen larabawa akwai irin makarantu da suke zuwa su buɗe suna karantar da boko wani lokaci da kiristanci tare da boko akwai su a labanan da yawa makarantu ne tafsiriya amma za a nuna maka ilimin zamani za a koya maka amma waɗanda suke kafa su din suna kafa su ne da niyyar wato su dinga yada addinin kiristanci ta karkashin su in yara aka kai to kokari suke su koya musu kiristanci to sun bude irin wannan akwai aljami'atul maftuha a Beirut akwai su a akwai su a gurare daban-daban abin nan a Masar akwai su gurare daban-daban to shi ne sai wasu ke cewa mu ba muna son ƴaƴanmu su iya turanci ko su koyi boko ya kamata a kyale waɗannan turawan waɗanda suke zuwa su kafa irin wannan makarantun su zo ƙasa mai tsarki su kafa su to shi ne sai ya rubuta wannan littafin cewa waɗannan international schools ɗin da turawa suke zuwa su buɗe su turo fada-fada 'yan mishan a kai musu yara yana da haɗari ga imanin yara yana da haɗari ga mustaqbal na yara ka ɗauki yaro ƙanƙani ka danka shi a hannun kirista ka ce shi zai tarbiyyance shi babu shakka ka jefa shi haɗari saboda haka ya rubuta wannan littafin ya ɗauko tarihin abubuwan da suka faru a wasu garuruwa na kafa waɗannan makarantun ya tsawatar to wannan shine shine wannan abinda wannan littafin ya ya kunsa al-madarisul alamiyya al-ajnabiyya al-ajnabiyya shine waɗanda aka shigo da su ba na cikin gida ba ba wanda gwamnati ta kafa ba wanda ta lura da al'adu da addinin mutane kafin ta kafa su a al'ajinabiya waɗannan daga nesa suke daga waje suke hakan sunan ma littafin yake to duk da na ji an ce mu akwai wasu yara yan zafin kai waɗanda ba san abin da suke yi ba ko ba fahimta ba su da ita larabcin ma da yake amfani da ciki na san ba gane suke sosai ba sun ɗau littafin suna cewa gashi ma wani malami ya ce haramun ne a ilimin boko tare da cewa shi ga abin da yake nufi tun daga sunan littafin madaris ne ajnabiya da ake kokarin shigo da su da za karanta ko da gabatarwar littafin zai ga manufar mai littafin ba wai ana haramta shiga boko bane ko je karatu a gabansa ana tura yara su je kasashen turan ma karatun gwamnatin saudiya na tura yara su je su karanto likitanci injiniyarin abubuwa daban-daban wasu a ingila wasu a amerika wasu a wasu kasashe daga cikin kasashen turai bai taba daga sa bai ce haramun ne gwamnati take yi sai lokacin da aka buƙaci a kawo waɗannan makarantu na missionaries a lokacin da ya yi wannan rubutun to kaga wani ɗan zafin kai ya zo ya ɗauki wannan littafin yana yawo kan cewa a hana yara shiga boko a hana su karatun boko kaga wannan yana nuna kifewarsa bai sa abin da yake yi ba saboda haka wannan littafin in ka ɗauko shi ka karanta ni ban taɓa jin wani ya ya ɗauke shi yana harauta ilim boko ba sai a ƙasar nan da yake mu ƙasar nan har kullum abubuwan mu wato kai ka ce kamar mu wata duniyar ce daban ba ta mutane ba wato komai sai ka ga ana ta yin shi a wasu gurare cikin tsari da tsafta an fahimci ina ya sa alƙibla a baban da ƙasar nan kawai sai ka ga mutane an su kwana an yi wani guri kuma ka rasa ina za a na san wannan littafi sama da shekara goma amma ban taɓa jin wani ya ɗauko shi yana cewa ga shi bakar abu zai da ya ce haramun ne a shiga boko ba yana da rai alkali ne ma ya yi alkalanci babban malami ne da karshe ma an shigar da shi cikin hay'atu kibarin ulama kafin ya rasu amma ba taba daga alkalami ya ce gwamnati ta dakatar da aika yara karatu waje ba Abin da ya yi magana a kansa shine wannan wanda kuma ko munan ai muna magana akan waɗanda suke ɗaukar ƴaƴansu su kai makarantun kiristoci ba malamai suna magana akan wannan ba to kaga ai wannan ita ce maganar ta hankali amma ka ce makarantun boko haramun ne yara su je su yi karatu ko jami'o'in mu akwai maza da mata a ciki saboda haka haramun ne a yi karatu a ciki kaga wannan hauka ne rashin hankali ne rashin tunani ne rashin sanin aqidar nema don kishin aƙida din ne ba kai waɗancan malaman ba sanin kishin aƙida akwai lokacin da za a kwashi yaran da suke sun gama karatu za a tura su waje karatu malaman ake ɗaukowa su yi musu nasiha in kun je ga yadda ya kamata ku yi don ku da imanin ku ba ta suke hana su ba na sa akwai shekarar da safarul hawali ba da ji akwai wanda zai yi magana akan safarul hawali ko bai san aƙida ko ya san aƙida ba shugaban sashen aƙida ne a jami'atul ummul qura a shekarun baya kuma saboda yada aƙidarsa da tsayawa da yakar bid'a har ba kiransa ake ibnu taymiya to akwai shekarar da yayi jerin gwanan laccoci ga yaran da aka zaba gwamnati ta zaba za a tura su su je su karanto likitanci da sauran saboda ƙasa tana da bukata cewa in sun je ga yadda ya kamata su kiyaye kansu to abin da ya kamata ka ce mutum kenan baka ce haramun bane ya je waye ya ce yanzu shikenan kasuwa dan ana cakuduwa maza da mata ana samun yan iska a kasuwa sai ka ce haramun ne mutane je kasuwa ko su yi kasuwanci ko su sayar ka me bambancin ya je kasuwa wanda zai nemo abinci da kuma bambanci ya je neman ilimi wancan bai ma fi zama muhimmi ba to in har zaka halatta masa ya shiga kasuwa duk da cakuɗe area da take nan cikin namiji da mace amma ka umarce shi da cewa kada ya abin da yake haram ba tare da ka haramta masa shiga kasuwa ba haka wannan ba kuma shi al-ikhtilat li haddi zatihi ba shi aka haramta ba akwai wasu ayyukan addinin ma ba su yi sai da ikhtilat aikin hajji muna ga wajen dawafi akwai ikhtilat inda wani zai zo ya ce a ware maza daban su yi dawafin su daban ranar mata daban da sai a ce yayi me Ya yi bida'a, haka musulunci ya tsara abin haka zaka ka bashi ko ka ko kasu. illa iyaka kowa tsoron Allah shi ya fishe shi in aka je gurin jifa haka ake jifa ba a ware wata rana ta maza ba ba a ware wata rana ta mata ba wannan ikhtilat ne musulunci na iya cewa mata ka su yi jifa an dauke musu ana iya cewa haka a iya cewa an dauke musu dawafi a iya cewa an wajabta wa shugabanni su ware musu wani lokaci amma duk musulunci bai wannan ba saboda haka shi kansa ikhtilatin shi yasa kalmar ikhtilatin wannan kalmar ikhtilat babu ba inda ta zo a nasi ba za ka samu aya ko hadisi ta zo da kalmar ikhtilat ba sai dai a hana ka kallo na sha'awa ko a hana ka ka shafa mace da ba taka ba abinda ake hanawa kenan amma ba wai haduwa a ce masallatai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shamaki maza a baya mata a baya maza a gaba saboda haka zafin kai wani lokaci na wa mutum ya shiga cikin rikaniya na jahilci ya ta wani shirmansa da sunan abin nan ka ɗauko wannan littafi yanzu ka ce mun za yi hujja da shi ka ce gashi an haramta boko ai babu abin da ya kai wannan kifi wannan kifewa kuma na tabbata duk wanda zai ɗauko littafin ya ce zai karanta ko bakin ba zai ja daidai ba na sha faɗar haka kuma kuma ban fanfasa ba ko bakin to wanda bai ja baki bai daidai ba ya zai fasara daidai wanda ya ce a fassara masa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya يكون في آخر kazzabuna ya? كذابون min al ahadith rubama lam bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yaftinunakum manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a samu dajjaluna dujal dujal da makaryata masu yawa a ƙarshen zamani da za su duka zo muku da wasu hadisai da ba ku je su ba la ku wala iyayenku ma'ana hadisan ba su da sanadi hadisai ne kundin ka amma ka ce ina aka samo shi don hadisi na ƙwarai yana da sanadi a bukhari yake to bukhari gun wayaji ji duk malamin sa wani shi kuma daga waye har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma karshen zamani zaka rika jin wasu hadisai ka rasa ta ina suka bullo wane ne ya kiro su ka kasa ma ganewa irin su yanzu a cikin takardun da aka bada akwai wani ya ce wa wani wani ya gaya masa ya ja masa hadisi a bukhari ya ce ya fita daga ilimin boko ilimin boko yahudanci wanda manzo ce boko yahudanci ne boko to bai boko da larabci kuma wai a bukari to kaga waɗannan su ne dajjalu na kazzabu da aka sai magana abdullahi ibn amr ibn al-as da yake cewa inna fil bahri shayatin masjuna aw suleiman sulaiman yushaku takhruju fa taqra'u ala alal nasi qur'anan to a cikin teku akwai shaidanu waɗanda aka aka tsare su aka daure sayyidina Suleiman ya tsare su ya kusa su fito su karanta wa mutane wani abin karatu Qur'anin anan ba ana nufin Qur'ani irin wannan ba to su rika karanta wa mutane wato yadda mutane za su yi tafa gamniya suna faɗar wasu tatsuniyoyi da suna addini kai ka ce ma wannan shaidanin ne da suke da annabi Suleiman ya daure su ne za su fito su rika karanta mutane wasu tatsuniyoyi da suna addini wannan ne abin da magana take nufi sai wannan da ya kawo wani hadisi ce yana son ƙarin bayani a kansa idan mutanen sham suka ɓace to ku saurari tashin kiyama ban san ingancin hadisin ba kuma bayani a kansa yana da alaka da ingancinsa ni ko ban san ingancinsa ba akwai hadisai da suka zo akan falalar sham wanda wani malami ya rubuta su wani ana ce da shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya haka littafin suna shi Fadailus Sham falalar Sham irin waɗannan hadisai to a cikin su akwai a akwai wanda basu inganta ba ban iya tuna wanda yana daga cikin ingantattu ko wanda bai inganta ba hadisin ya kawo kuma wani hadisi wai daga Habashi Ibn Junada yake cewa ya ji manzo Allah yana cewa aliyu minni wa ana minhu Ani, illa ali wannan ƙarya cewa ali daga gare ni ne nima daga gare shi ne wato shi bangare na ne ni bangaren sa ne ko shi na wani ni nashi ne to wannan ba shi ne ban matsalar ba shi na wani ni nashi ne wannan ba shi ne matsalar ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ga julaibib julaibib ba ma ba quraishi bane ya ce julaibib minni wa ana minhu kaga wannan ba shi yake nuna cewa shine shine khalifa ba kamar yadda shi ake ƙoƙarin tabbatarwa matsalar ƙashen hadisi aka ce wala yu'addi anni illa ali ba wanda zai yi riwaya da gare ni sai ali a addinin musulunci ba ce aka yi a watsa su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi rika aika sa gari gari suna isar da musulunci ba to ya kuma zai zo ce ali kawai shi zai isar da musulunci to abinda ba ali bai faɗa ba kaga ba addini bane kenan Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ne ga duniya duka ba ga ali shi kadai ba radiyallahu anhu saboda haka ba a cewa ali shi kadai ne zai fitar da abin da annabi ya zo da shi an kai haka an takure addini shi yasa hadisin aliyu babul ilm malamai duk na hadisi suka ittifaki akan cewa ƙarya ne ba gaskiya bane cewa ali shine kofar ilimi ana madinatul ilmi wa ali babuha kenan babu wani wanda zai karantar da addini sai ali sauran sahabbai duk da suka karantar da abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure suka yi kai daga ji wannan zaka za ka wato shaƙo warin shi an ce a cikin hadisi Allah ya sauke waɗanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar addinin mu fahimta mai kyau Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا